barkamu da wannan yammaci wanda shine yammacin litinin 24 ga watan ramadan shekarar hijira 1446 wanda ya dace da lissafin 24 ga watan maris 2025 daga masallacin garki area 8 a cikin birnin tarayyar najeriya abuja inda muke tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata na ramadana mai albarka wannan shine darasi na goma sha shida cikin jirgin darussa na tafsirin suratul baqara za mu tashi aya ta talatin fadan Allah maɗaukin sarki wa izgala rabbuka lil mala'ika na أعوذ

lokacin da Allah maɗaukakin sarki Ubangijinka, fala rabbuka Ubangijinka ya ce lilmala'ikati ga mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa, lalle ni mai sanya maye ne a cikin ƙasa. Ƙalu suka ce, a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha, shin za ka sanya wanda zai yi ɓarna ne a cikinta, wa yasfiku dima'a kuma yi ta zubar da jini wa nahnu bi hamdika alhalin mu muke tasbihi muna tsarkakewa da gode maka wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka qala yace inni a'lamu ma la ta'lamu lalle ni na san abinda ba ku sani ba wannan shine farkon batu game da kissar halitta annabi Adam alaihi salam a cikin wannan sura mai albarka kuma ita ce farkon kisa tun daga inda muka taso daga cikin suratul fatiha Allah madaukakin sarki ya biyo bayan wannan kisa, da batun da aka yi na halittar duka duniya kun ga an yi magana akan halitta gabaki daya fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa wato huwa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila as-sama'i kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan sannan Allah yake shine huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah da ya halitta muku duk abin da ke cikin sammai da ƙasa ma fil ardi jami'a kuma sawa ila sama'i sannan ya daidaita zuwa ga sama ya ya ainihin wato yi halitta ta kamar muka ji a darasa biyu na baya sai aka biyo bayan wannan zancen da batu game da halittar asalin jinsin ɗan adam bayan an gama halittar duka duniya sammai da ƙasa an ba mu labarin halittar da aka yi a ciki sai kuma Allah ya biyo baya da labarin halittar asalin jinsin ɗan adam don a nuna alaƙar da ke tsakanin wannan duniya da kuma wannan halitta ta ɗan adam don kuma a wargaza duk wani tunani na cewa babu wato wannan halitta ba wanda ya ta kamar ita kanta irin tunani na 'yan dahariya ɗin wato tabbatar da cewa waɗannan halittu kamar yadda sammai da ƙasa da abin da ke cikinsu muka ji cewa ga wanda ya yi su ga san da Allah ya yi su ga kuma musani sani cewa asalin wannan jinsi na ɗan adam shi ma yana cikin halittun Allah da Allah maɗaukin sarki ya yi daga cikin fa'idar wannan ambato a nan shi ne don a tabbatar da ɗayautakar Allah a wajen halitta shi ya yi sammai ya yi ƙasa, ya yi ruwa ya yi duwatsu ya yi ƙasa ya yi tsirrai sannan kuma shi ya halitta asalin ɗan adam sannan ya ba shi dama ya ci gaba da yaduwa a bisa yadda aka sani na auratayya shine ne imamu ibn kathir yake cewa yukhbiru ta'ala bi ala bani adama bi tanwihihi bi dhikrihim fil mala'il a'la qabla ijadihi wannan bato a cikinsa akwai wata baiwa da Allah ya ma ɗan adam wajen nuna cewa asalin ɗan adam kafin ya zo duniya an sanya wato ubansa na farko a cikin halittu da suke a maɗaukakin wuri tare da Allah a cikin aljanna wannan kisa ta annaba adam alaihi salam ta da muhimmanci kwarai a cikin addinin musulunci game da fahimtar rayuwa game da sanin hikima da asalin halittar ɗan adam dan adam ya san cewa shi ba wata tsiya ba ce, wadda zai dinga kafafa don kuma ɗan adam ya san cewa yadda aka ga ga asalinsa kuma ga inda ya nufata kuma ga abin da ake nema da shi yana so ya koma ga asalin shi shine aljanna da haka zamu ga cewa Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan kissa a wurare mabambanta a cikin alkur'ani kaman wurare guda bakwai wasu wuraren an tsawaita ta kaman anan an faɗi dalla dallanta kaman cikin suratul a'raf wani wurin an takaita ta kwarai kaman cikin suratul kafi wanda aya ɗaya ce ma a wajen wani wajen an zo da tafsilin duka abin da ya faru wani wajen kuma ba a zo da shi ba kamar cikin sautu tsaha kamar cikin sautu sad da an faɗi tafsilin abin da ya faru dalla-dalla kamar da aka faɗi a nan wannan bambance-bambancen suna komawa ne ga manufar kowace sura kowace sura cikin surorin alkur'ani tana da manufar da za a kasokar da ita to kuma manufar ta ɗin nan duk abin da za a kawo a ciki sai ya dace da manufar wannan shi ke ja kaga wata kissa ta yi tsayi wata bata yi ba wata kissa ta zo da wani zance wanda wani bata zo da shi ba wuri na farko da aka bace wannan kissa shine nan wajen cikin bakara sannan ka tsallaka ka tafi cikin suratu al-a'raf zaka ga tana nan a farko farkon sura daga cikin eh, inda Allah yake cewa walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa eh, iblisa lam yakun minas sajidina farkon suratu al'araf sannan a cikin suratul hijri nan ma daga fadan Allah madaukakin sarki wa qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun daga cikin farkon farkon suratu al-hijr wajen aya ta 20 da wani abu sai kuma cikin suratu bani isra'il cikin suratu bani isra'il nan ma an ambata da Allah yake cewa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa qala a asjudu lima khalaq liman liman khalaqata dina dan zaka ga aya ce guda daya aka ambaci labarin a takeice kwarai da cikin suratul kahfi cikin suratul kahfi ita ma an ambata wa idh uke uh, cikin suratul kahfi shine ke aya daya afwan a cikin suratul kafi shine faɗin Allah wa id qulna lil adama fasajadu illa iblisa kana min al-jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa huwa lakum adu isa lil zalimin badala iya kissa aya guda ɗaya. a cikin suratul baha an ambace ta da tafsiri kamar yadda yake a nan cikin baƙara, kamar yadda yake a cikin a'raf tun daga faɗin Allah maɗaukin sarki a ahidna ila adama min qablu fanasi walam najid lahu azma hakanan kuma Allah ya sake ambatan wannan kissa a cikin suratul sad fadin Allah id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qawluhu sajid mun zaka ga tazo da wani siga daban shine cewa babu adafi babu wa iz iz kawai wanda wannan yana daga cikin abin da malamai suka kalla me yasa anan ba a ce wa ba duk a sauran wuraren wa id walaqad ahidna walaqad khalaqana wa id wa id amma a cikin suratu sad sai kai aka ce id qala rabbuka lil malaikati wannan akwai a latsifa ta fasaha a wajen wadda ba mahallin tattaunawa ta bane waɗannan wuraren in ka so zaka iya cewa su ne azaim na wuraren da aka ambaci a isa annabi adam alaihi salam da farkon halittarsa da gwagwarmaya in ka so kana iya karawa cikin farkon suratul nisa'i ya ayyuhan nasu taqrabukum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawja nan ma ishara ce latifa haka game da farkon halitta idan ka kalli duka waɗannan wuraren in ka tattaro labaran da aka bayar zaka ga cewa abubuwan da aka ambata game da kissar na farko akwai a ah, irhasat mala'iku sun fara hasashe Allah ya ambaci hasashen da mala'iku suka yi bayan an gama halittar duniya sun yi hasashen cewa lalle Allah yana da wata manufa game da halittar duniyar Allah ba zai halittu duniyar nan da duk ya yi ta kuma ya bar ta haka ba a fasitun annama khalaqnakum abasa ayoyin sun yi ishara zuwa ga wannan irhasat sannan ayoyin sun yi ishara zuwa ga sanarwar da Allah ya musu kamar da aka fara kisa anan wa idh qulna lil mala'ikati wa iz qala rabbuka lil mala'ikati da ire-iren su wa iz walaqad aidna ila adam wato Allah ya sanar da mala'iku cewa ga manufar da nake inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya sanar da mala'iku wannan nufin nashi abu na uku shine umarninsu da cewa idan na gama wannan halitta to ina umarta ku da ku faɗi ku mai sujuda ku gaishe shi sannan kuma ƙisoshin sun ba mu labarin cewa iblis ya kan gani shi ya ƙi wannan su da aka yi umarni tare da cewa shi ba mala'ika ba ne amma yana tarayya da su sai aka umarce shi shi ma da ya su duda sai bai yi ba sannan ƙisoshin sun ba mu labarin inuwar da Allah yawa la'antar da Allah yawa iblis da kore shi daga cikin rahama da kuma shi kuma alƙawarin da ya ɗaukar wa kansa cewa sai ya halakar da Adam sai ya halakar da zuriyarsa ga baki ɗaya in banda waɗanda Allah ya togaci sannan soshi suka ba mu labarin wato irin abin da Allah ya yi ma annabi Adam na kashe din cewa to ka kiyayi wannan wannan eh, shedani abokin gabanka ne abin la'anta ne kuma baka yi da wasu gaske ba lallai sai ya fitar da kai daga wannan ni'imar sannan kuma kisa ta bamu labarin yadda annabi adam ya fada cikin jarabawa shedan ya halakar da shi ya sanya mishi waswasi kuma yayi abin da aka hane shi kuma kisa ta bamu labarin yadda Allah madaukakin sarki ya yayi annabi adam tankiya da kuma horo da cewa to ya fita daga aljanna in muka lura tun anan a cikin bakara za mu ji cewa da Allah ya ce zai yi halittar bai ce zai ajiye ta aljanna ba inni ja'ilun fil ardi bai ce fil jannati ba wanda dama wanda yake nuna Allah ya riga ya yi kaddarar shi akan cewa waɗannan abubuwan duka sai sun faru annabi adam ba zai iya gujewa wannan ba shi sa Allah ya ce wala kad aidna ila adama min qablu fanasi Allah ya ce wala najidnahu azma hakika mun wa annabi adam alƙawari mun danka mishi sai ya manta ya rafkana Allah ya ce ba mu samu dalilin da zamu kama shi saboda mu muka kaddara mai wannan abin duk da haka za mu zo mu ji bayanai a kai insha Allah to wannan shine kulasar abin da ke cikin kissa a duk inda ka karanta za ka samu wannan kulasar a cikin ayoyi na waɗannan wuraren ko a cikin wasu daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda idan lokaci ya bayu ko a wani yanayi za mu ishara zuwa ga wasu daga cikinsu to idan muka bi A ayar za mu ji Allah yana cewa wa ƙala rabbuka Allah ya ce kuma ka ambata musu sa'ad da Ubangijinka ya ce al'allama Muhammad ibn Salih al'Uthaimin yana cewa a cikin wannan gabar akwai tabbatar da siffar magana ga Allah ka tuna musu ta'adda da Allah ya ce yana tabbatar da cewa Allah yana magana kuma maganarsa akwai sauti akwai harafi akwai ma'ana kamar yadda yake a mazhabin magabata cikin malaman addinin musulunci tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana magana kamar yadda gashi ya ce wa id qala rabbuka Allah yana magana Allah ya ce ya kira Qur'ani da suna kalamul lahi wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalamal lahi idan wani cikin kafirai ya nemi zai zo kusa da inda kake ya makwabce ka Allah ya ce babu laifi ya zo inda kuke ko cikin masallaci ne ya zo na ya ji zancen Allah saboda haka Allah yana magana ko magana da Allah ya faɗa mala'iku sun ji ta kuma sun fahimce ta da haka tana da sauti tana da harufa tana da ma'ana wanda wannan shine mazhabin daukacin malaman magabata cikin sahabbai da tabi'ai da sauran a'imma na shari'a mu'tazila su ne suka fanɗare daga wannan tafarki suka ce ba su yadda a ce Allah yana magana ba da aka duk wanda ka yana cewa Allah baya magana to ka sani da cewa wata aƙida ce mummuna irin ta mu'tazila ita ce yake ɗaukowa su mu'tazila wasu mutane ne wanda suke gabatar da hankalinsu a kan nasoshin shari'a har yanzu akwai su yawanci ana ce musu neo mu'tazilai wato sababbin mu'tazilawa waɗanda galibinsu a wannan zamanin zaka ga 'yan boko ne masana ne na ilmomin boko ko kuma malamai ne a cikin dai shari'ar musulunci amma ilminsu yana da matsala ta fuskar amincewa da yadda sakankancewa da abubuwan da Allah ya faɗa game da aƙida game da gaibu game da makoma da aljanna da wuta da kabari da sauransu suna ƙoƙarin su ga cewa sun dagwalgwala waɗannan matsaloli su ne ake cewa mu'tazila waɗannan mutane su kaɗai ne da su da ire-irensu suke ƙaryata cewa Allah yana magana babu shakka Allah yana magana sadda ya so yadda ya so a inda ya so da wanda ya so Allah ya magana da annabi Musa annabi Musa ya ji shi Allah ya yi magana da manzo sallallahu alaihi wasallam a wurare mabambanta Allah ya yi magana da mala'iku kamar yadda muka ji anan Allah zai yi magana da bayinsa a ranar alkiyama zai yi magana da wuta zai yi magana da aljanna zai yi magana da halittunsa saboda Allah yana magana wannan wuri yana tabbatar mana fadan Allah madaukakin sarki wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa abinda Allah yake musu inni ja'ilun fil ardi khalifa a lafazin al mala'ika da yace lil mala'ikati wannan jam'i ne na asalin mufradin shi mal'ak mal'aku shine asalin mufradin sa shine daya amma daga baya larabawa sun sun cire alhamzar sai kuma malak sai suka bar wasalinta akan lamu din maimakon malaku sai kuma malak haka ake fada a cikin zance mafi shahara na larabawa asalin abin da ake nufi da al-malak shine saƙo ko ɗan saƙo. kamar da Allah ya ɗauki mala'iku a matsayin yan sako Allah yana cewa Allahu ya tafi al mala'ikati rusula Allah yana zaɓen manzanni cikin mala'iku wa minan nas kuma yana zaben manzanni cikin mutane manzanni cikin mala'iku sune masu zuwa su zo su ɗauki saƙonni na ayyukan mutane da bayanan abin da ke faruwa a duniya su kai wa Allah kuma su ɗauko saƙon annabta da manzanci su kawo wa annabawan Allah duka suna irin waɗannan sune sufara sune wato kama a ce ambassador tsakanin Allah da mutane tsakanin mutane da Allah madaukakin sarki don haka asalin ma'ana kalmar kenan a larabci su waɗannan mala'iku wato su ne wasu halittu da Allah maɗaukin sarki ba mu labari a wurare mabambanta cewa ya halicce su ne daga haske kuma suna mashi ayyuka ne mabambanta kuma su bayin Allah ne ba maza ba ba mata bane? ne ba su da jinsi sannan kuma su ba sa ci ba sa sha ba sa ƙaruwa ta hanyar reproduction kuma ba sa saɓa wa Allah akan duk wani abu da ya umarce su abinda duk Allah ya umarce su suke ya zo a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke cikin sahih muslim da musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal daga sayyidatina Aisha radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa khuliqatil mala'ikatu min nurin Allah ya halicci mala'iku daga haske wa khuliqal jannu min marijin min nar Allah ya halicci shedanin aljanu su kuma aljanu gaba ɗayan su afwan daga yula daga bakin wuta wa adama wa adamu shi kuma adamu mimma wusifa lakum an halicce shi daga abinda aka siffanta muku shine daga ƙasa ke Abul Abbas al-Qurtubi a cikin a cikin sharhin Muslim yake cewa fakanu khairan mahdar sai suka zama alkhairi tsatsa saboda su mala'iku an halicce su da madda ce take alheri tsantsa annur haka ce annuru wani wata madda ne wadda take alheri ne ga baki ɗinta abin da kira da suna haske mai suna annur hasken shi suka alkhairi ya saba da haske da ake kira da suna biya mun yi magana a kansu a baya wanda yake hasken rana haske ne mai haɗe da zafi yana iya cutarwa amma irin hasken farin wata irin hasken fitila wanda Allah ya kwatanta Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi kamishka to wannan haske ne tsantsar mai albarka sai Allah ya halicci mala'iku daga wannan hasken sai da na cewa su ba su da ma yadda za su saba wa Allah ba za su iya shi kuma shedan aljani sai aka halicce shi daga wuta sai da na shi kuma hatsabibanci yafi yawa a tare da shi domin wuta bala'in da ke cikinta ya fi alherin da ke cikinta yawa alherin kawai shine idan an dafa abinci ko an sarrafa ta an yi wani abu amma mafi yawan abin da ke cikinta bala'i za ka ga bai sun yi yawa a cikin aljanu su kuma ɗan adam Allah ya halicce su daga abin da yake yana iya ɗaukan alkhairi yana iya ɗaukan sharri ƙasa a cikinta akwai alkhairi a cikinta akwai sharri kamar da muka ambaci hadisin al-Imam Tirmidhi a ran wanda Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah da ya zo halitta annabi Adam sai da aka kwaba kowace irin ƙasa a wuri guda da fara da baka da ja da mai ƙanshi da mai wari da mai tauri da mai laushi da mai yashi da mai marmara da mai duwatsu da mai laka duk kowace irin ƙasa da ka sani sai da Allah ya haɗa su wuri guda aka kwaba su har suka yi suka kwaɓi gaba ɗaya sannan sai Allah maɗauki sarki ya halicci annabi Adam daga su saboda idan an zo halittar 'ya'yan shi sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa faminhum mustahad was-sa'b wa bayna zalik Za ga 'yan adam wani mai sauƙin mu'amala wani mai wahalar sha'ani wani kuma tsakatsaki wa minhum al-abyad wal-aswad wa bayna zalik wani kuma fari wani kuma baki wani kuma wankan tarwada wa minhum kaza wa minhum kaza haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisi ingantacce wanda limamu, a at-Tirmidhi ya shi a cikin a littafin sa aljami so da wannan shine siffa na farko kasancewar asalin madda halittar su daga mene daga haske sannan kuma Allah ya bamu labarin cewa ba sa yin saban Allah kamar da Allah yake fada alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amara a cikin wuta masu gadinta wasu mala'iku ne wanda suke shidadun gilazun masu tsanani shidadun masu tsanani har ila yau la a Allah ma amaru ba su saba wa Allah duk abin da ya umurce su wa yaf'aluna ma yu'maruna sannan Allah ya bamu labarin cewa su waɗannan mala'iku masu ƙarfi ne shine gilas masu ƙarfi masu ƙarfin damatsa kuma sannan cewa su wasu bayi ne masu daraja a gurin Allah da Allah ya ce bal ibadun mukramuna kuma Allah ya ce musu kiraman katibina masu daraja ne masu mutunci ne wanda suke rubuta duk abin da aka aikata sannan Allah ya ba mu labarin cewa ba sa yin gaban kansu sai abin da Allah ya ce si la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba sa yin gaban kansu su aikata abin da Allah bai ce ba irin yadda mutane suke kirkiran bidiyoyi su kirkiro abubuwa kuma su ce addinin Allah ne su mala'iku ba sa yin haka la yasbiqunahu bil qawli ba sa yin shishigi su riga Allah faɗin magana wa hum kuma su sun kasance bi amrihi ya'maluna suna aiki da umarnin Allah sannan Allah ya bamu labari cewa a cikin sifofin su suna da fakafakai kuma da Allah yake cewa alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ya yazidu fil khalqi ma yasha Allah ce guriya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa wanda ya sanya mala'iku su zama ‘yan saƙon shi wanda ya yi su kuma suna da fuka-fukai wasu suna da fuffuke biyu wasu suna da uku-uku wasu kuma hurhudu sai Allah ya ce zidu fil khalqi ma ya sha yana ƙara abin da ya ga dama a halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin cewa ya ga mala'ika jibrilu kuma da Allah ya ba da labari cewa ya ganshi su biyu ya ganshi wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin ya taɓa ganin shi a farfajiyar nan wadda take mabayyaniya lokacin da ya zo ya kawo mishi wani sako a cikin wato farfajiyar makakin kuma Allah ya ba mu labari wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha ya ganshi kuma karo na biyu lokacin da ya raka shi zuwa Isra'i da Mi'raj lokacin da malaika Jibril ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai ka wuce ni an ce in tsaya iya nan sai annabi ya waigo sai ya ganshi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin cewa sai na ganshi fukafukan shi guda dubu sittin sun mamaye ko ina sararin inda ido zai iya gani shine yazidu fil khalqi ma yasha malaika jibrilu wani gagarumin mala'ika shine allamahu shadidul quwa bumiratin fastawa mai tsananin ƙarfi ne kuma Allah ya kira shi da cewa ar-ruhul amin nazala bihi ruhul amin ala qalbika shi ruhi ne wanda yake amintacce yana da yan rakiya da suke rako shi sannan Allah maɗaukin sarki ya ba mu labarin cewa suna da waza'if mabambanta mala'ikun nan suna da ayyuka mabambanta akwai kamar shi mala'ika jibrilu shine jagoran jagoransa ga baki daya shine mai aikin kawo wahayi zuwa ga annabawan Allah idan aka samu wasu al'umma suka yi suka suka kangare shi Allah yake aikowa ya ya gaba su gabaki daya ya halakar da su shi sa yahudawa suka kawo shubha cewa ba za su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda wai abokin shi cikin mala'iku shine mala'ika jibril su kuma wai suna mala'ika jibril kallon cewa wai shi mala'ika ne wanda yake mamugunci ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira akwai mala'ikan da Allah ya wakilta shi dan aikin raba arziki arziki da Allah yake ba mutane ga baki dai akwai mala'ikan da shine in charge of wannan aspect din shine mala'ika Israfil Mika'il afwan ko mala'ika Israfil shine mai busa kaho wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mana a cikin hadisi al-Imam Tirmidhi tunda aka halicce shi aka halicci kahon aka bashi aka ce gashi yana nan ya saka a bakinsa kuma yana nan yana kallon setin al'arshin Allah babu kiftawa saboda kada ya waiga ko ya kifta ido a bayar da umarnin ya makara yana nan yana jiran umarnin Allah dan ya busa wannan kaho na tashin alkiyama sannan akwai mala'iku waɗanda suke yin wasu ayyuka waɗanda ba wannan ba kaman munkarun wa nakir wanda suke yin tambayoyin kabari kaman malakul mauti wanda shine jagoran rundunar mala'iku masu ɗaukar rai kule tawaffakum malakul mautin ladhi wukila bikum wanda yake ce ma azra'ilu da azra'ilu sunan da ya tabbata shine malakul mota. amma azra'il bai zo a cikin adabiyat ingantattu da aka samu ba sannan akwai mala'iku kuma waɗanda su kuma aikin su kawai tasbihi ne ga Allah yusabbihuna al-laila wannan nahara la yasamun la yafturuna suna tasbihi tsawon dare da rana suna kewaya wani ɗaki da ke sama saitin Ka'aba da ake ce mishi Baitul Izza kullum guda dubu saba'in suke kewayawa ba za a sake ganin su ba sai kuma har tashin alkiyama akwai mala'iku sayyahuna wanda suke yawo a cikin duniya su kuma kamar wato 'yan jarida ne masu ɗaukar rahotanni su ne waɗanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana suna yawo suna duba ina ne ake sallah ina ne ake ambatan Allah ina ne ake gatan alkur'ani suna ɗaukan attendance ɗin mutane suna kaiwa Allah labarin cewa da wane da wane da wane sun zauna a wurin karatu da wane da wane da wane sun halitta kalla asuba a cikin jam'i sai Allah ya dinga announcing din bai wanda ya musu ta gafara to malaiku dai suna nan iri daban-daban kamar da Allah yake cewa ma ya alamu junuda rabbika illahu ba wanda ya san adadin su da iya ayyukan su sai dai Allah madaukakin sarki shi ubangijin su haka nan kuma wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa mala'iku wasu halittu ne masu kunya kamar yadda yake cikin sayon muslim da amin sallallahu alaihi salama yake cewa mazala sallallahu alaihi yana zaune a bakar ya shigo na Umar shi ma ya shigo radiyallahu anhuma bai rufe cinyoyinsa ba sai da usmana ya shigo sai mazala sallallahu alaihi salama sai ya rufe cinyarsa sai aka ce me yasa ka rufe yanzu da kaga wannan bawan Allah ya shigo yace ni bazan ji kunyar wanda mala'iku ke jin kunyarsa ba kaga ya tabbatar da mala'iku suna jin kunya suna da halin kunya akwai dai sifofi da yawa da aka ambata game da su mala'iku suna iya shiga cikin kamannin mutane sukan shiga kamannin mutane kamar yadda mala'ika jibrilu ya shiga kama yake shiga kamar dihiya alkalbi ya zo ya magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo manzalar sallallahu alaihi wasallama ko dai a siffar shi ta asali ita ce waccan da manzalar sallallahu alaihi ya gani ko ya zo a wata siffa ta wani mutum cikin sahabbai shine siffar dihiyatul kalbi wanda ya kasance kyakkyawan mutum ne a ko kuma wato ya zo cikin wata siffa daban kamar yadda ya zo a cikin hadisin nan na na tambaya hadisin hadisin nan cikin arba'un hadisa da aka ce wani matafiyi ya zo ko eh, eh, la yura alayhi asaru safari wa ya'rifu ahad to yana zuwa da wata siffa haka kuma Allah madaukin sarki cikin hikimarsa ya ba su dama suna iya shiga kamannin mutane kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa wata rana wani mutum ya fita zai je ziyara wurin wani dan uwansa a wani gari yana kan hanya sai wani mutum ya zo ya tsare shi yace ina zaka je yace zan je gari kaza me zaka je ga abin da zai kai ni kana bin shi bashi ne yace babu bashi tsakankanin mu zaka je ne mota alfarma ne yace babu wata alfarma zan je ne ma zan je ne ko in gaishe da dan uwana don Allah yace to ni mala'ika ne Allah ya turo ni in gaya maka cewa kai din nan an gafata ma zurbanka saboda wannan aikin da kai akwai waɗannan labaran da yawa na mala'iku da suke zuwa a siffan mutane kuma wasu mutanen har su gansu ba dole ne ka san mala'ika ba ne in ba zamanin annabi ne da za a yi maka bayani ba amma dai suna iya shiga cikin irin kamannin mutane su shiga cikin mutane a yi wani abu tare da su ko su wuce mutum wata bishara sannan daga cikin su da aka ambata sun kasance suna kyamar wari kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk ya ci tafarnuwa ko albasa to kada ya dinga shigowa masallaci cikin mutane ya zo ya kama sahu saboda mala'iku suna nan a cikin sahun nan kuma suna jin warin abin da mutane suke jin warin suna cutuwa da warin abin da mutane suke cutuwa da shi wani ya daga cikin siffofin mala'i akwai rubuce-rubuce da aka yi musamman a kansu alamul mala'ika akwai bayanai da yawa waɗanda ba zai yi a sa faɗinsu Allah ya ce inni ja'il fil ardi khalifa ya ce ma mala'iku ku sani da cewa lalle ni na riga na yi niyya na zartar da cewa zan sa wani maye a bayan ƙasa a cikin ƙasa Alimami imamu tsawon yake cewa mustakhlifun fil ardi khalifatan ni zan sanya wani da zai tsaya matsayina wa musayyirun fiha khalafa zan sanya wato wanda za su maye gurbi na wanda za su kula min da ƙasa abinda lafazin al-khalifa ala wazan al-fa'ila wanda ma'anan shi kaman a ce wato kamar yadda za a ce shi ne in aka ce khalafa fulanin fulanan fi hadal amri idan kama makamahu aka ce khalafa fulanin fulanan. wane ya yana ma khilafa wato ya zauna a matsayinsa so khalifan Allah a bayan ƙasa ɗan adam khalifan Allah ne a bayan ƙasa kuma da sayyidina abubakar ya zama khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bayansa wato ya zauna mazaunin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar da yazo shi kuma khalifan Abubakar isa farko ake ce mashi khalifatu khalifati Rasulillah, wanda ya maye wanda ya maye gurbin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kada abin ya tsayi shine sai Umar ya canza sunan zuwa Amirul Mu'minin shugaban mu'minai dan za a ta cewa khalifatu khalifatu khalifatu khalifatu khalifatu rasulullah abin zai yi tsayi open ended to sai mai da shi amirul mu'minina ya zama shine sunan muqam Allah madaukin sarki ya tsara wannan ka'ida cewa dan adam shine makwafin Allah shi zai wakilci Allah a duniya shi zai shugabancin duniya shi zai idarar duka ita kanta duniyar kamar yadda Allah yake cewa thumma ja'alnakum khala'ifa min ba'dihim liyanzura ko haka ne kaifa ta'malu ko liyanzura ne ne ko liyanzura kaifa ta'maluna Allah ya yake ba mu labari yace mun sanya ku ku zama maye a bayan su don mu ga ya za ku aikata wato Allah ɗauki sarki ya maye gurbin waɗancan mutane da wasu daga nan ake ce ma shugaba khalifa saboda yana wakiltar ainihin ko dai saboda yana wakiltar duka al'ummarsa shi a madadin ne yayi magana a madadin al'umma su ko kuma saboda yana wakiltar hukuncin Allah a cikinsu. ko dai ta fuskar wato wakilcin shi ga al'umma shine khalifan su in yi magana a madadinsu, in ya sanya doka a madadinsu, in ya bayar a madadinsu, in ya hana a madadinsu, ko kuma saboda yana wakiltar dokokin Allah a cikinsu. da haka ma'anar ayar shine inni ja'ilun fil ardi khalifatan minni yakhlufuni fil na halki. In inji ibnu Jaririn. Allah ya ce wa mala'iku zan sanya wani a bayan ƙasa da zai maye gurbi na ya dinga yin hukunci a madadina a bayan ƙasa wannan khalifan da ijma'in kowa da kowa shine Adamu alaihi babu wani saɓani. da ba ambata sunan shi anan ba amma za ambata suna a gaba hukunna ya Adamu sukun out anta wazo zawjikal janna da sauransu al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullah rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa yake cewa wannan aya ita ce asali wato ita ce hujja ta farko game da wajabcin sanya shugaba wanda zai maye gurbin wato shugabanci wanda kuma za a dinga yi mishi da'a in yi a yi in ce a saurara a saurara wanda al'umma za su haɗu ga baki ɗaya su ainihin saurare shi wanda zai ba da hukunce-hukunce a matsayin shi na shugaba babu sabani tsakanin malamin musulunci ga baki daya game da wannan in banda wasu mutane cikin mu'tazila kaman wani wanda yake ci mishi Abdurrahman al-Asam wani wani mutum ba mu'tazili wanda ya shika ta 225 bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan malami na mu'tazila shine kada yake cewa a'a ba dole bane baya daga cikin dole sai an yi shugaba amma mu abinda muka sani a musulunci lalle din da mutane suka haɗu nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutane uku su kama hanya su tafiya sai sun nada wani shugaba a cikinsu inda mutane uku za su zauna a wani ma'aikata ko a wani gida ko a wata anguwa ko a wani masallaci ko a halin wata tafiya wajibi ne a cikinsu ya zama akwai guda ɗaya wanda shi ne mai faɗa a ji to ina kuma ga a ce yawan al'umma masallacin nan ko yawan al'ummar garin nan ko yawan al'ummar anguwan nan ko ƙasar nan ta najeriya a ce kowa ya zaman kanshi ba zai yi ba ka dole sai da shugabanni sai da masu faɗa a ji sai da masu tsawatarwa so da wannan aya asali ce game da haka don haka shari'ar musulunci ta zo da wannan ta zo da wannan tsare-tsaren kamar da Allah yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa hau kuma yace ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa tattabi'il hawa Allah yace wa annabi dawuda ya kai annabi dawud mun sanya ka zama wakilin Allah a bayan ƙasa kuma muna umarninka da ka dinga yin adalci tsakankanin mutane kada ka yi son zuciya haka kuma Allah yake cewa wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa allazina min qabli ubangiji yayi alƙawari ga waɗanda suke masu imani cewa lalle sai ya basu rukon riƙon ƙasa sai ya basu ƙasa ta zama su suke riƙonta kamar yadda ya ba na gabaninsu to haka za mu ga cewa al'ummar sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi ijima'i bayan ɗan saɓanin da aka samu wajen naɗa khalifa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan rasu shi ba su yi annabi jana'iza ba sai da aka naɗa wannan khalifa da muhimmancin jana'iza ga manzan Allah alaihi amma ba a yi ta ba sai da aka yi ittifaqi aka yi ijima'i akan cewa Sayyidina Abu Bakrin shine khalifan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan ijma'in al'umma musulmi babu wanda ya saba wannan ijma'in sai wasu takadare da suka zo daga baya a cikin shi'a rafida a cikin yan yan qalaqatu wanda yake ce ma khawarij sune suka zo suka tsaga wannan ijma'i suka ce ba su yadda ba amma duk wani da ke dangantuwa ga musulunci to ya yarda da cewa sayyidina Abubakar shine khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasu isharori da suke nuni zuwa ga haka da bai ayyana shi da baki ba amma yayi ishara yana cikin rashin lafiya yana cewa wasu za su ce wasu masu buri za su yi burin su samu shugabancin nan amma ba za su samu ba Allah da muminai ba za su yadda ba sai Abubakar wai aballahu wal mu'minuna illa Abubakar sannan wata mata ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wata uku kafin rasuwarsa sai masa fatawa ya ba ta amsa ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai ta ce to idan na dawo neman ƙarin bayani in ba ka nan fa ya ce in ba na nan ki je abubakar sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bai da lafiya rashin lafiyar shi na mutuwa din nan sai na abubakar shi aka nada yayi sallah haka ko ranar da sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya tafi sulhu wajen wasu kabilu a cikin Madina yayi latti har lokacin la'asar yayi sai na Bilal radiyallahu anhu ya kira sallah ya waiga waiga sai ce Abubakar in ka yadda za ka yi limanci zan ta da ya kama cito shi kenan ka yadda sabai babu wanda ya yi inkari kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da yi musu inkarin cewa me yasa aka sa Abubakar na irinsa sannan ko da yaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuna masahabai muhimmancin Abubakar da yake ce musu yace inda zan tafi lahira da ƙaunar wani irin ƙaunar da ke hana a laifin mutum da na tafi lahira da ƙauna abubakar ya ce Allah ya aiko ni kowa ya karyata ni abubakar ya gasgata ni Allah ya aiko ni ba ni da komai da zan taimaki wannan addini abubakar ya bada dukiyar shi duka aka taimaki addinin ya ce babu wanda dukiyarsa ta amfane ni a cikin daga addinin Allah kamar yadda dukiya abubakar ta amfane ni waɗannan isharorin su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su sabai suka ɗau izina daga nan cewa lalle abubakar shi ya cancanta saboda naɗa sayyidina abubakar da suka yi kafin a yi komai yana nuni zuwa ga muhimmancin samun shugabanni a koda yaushe a cikin al'ummar musulmi bai kamata a ce ga wani lokaci da za a samu wata lakuna wanda babu babu shugabanci ba barna da za a samu ba kaɗan ba ce haka nan in maka koma cikin littafin giyasul umam fil na ibn al-jawzi zamu ji inda yake cewa fa nasbul imani inda al'imkani wajibu ya ce saka shugaba duk sanda za a iya sa shugaban to dole ne wadda ba abdurrahman ibn kaisan ila annahu la yaji ya ce amma wani mutum mai suna abdurrahman ibn kaisan shi ma dan zila ne ya ce ba dole bane wa yajuzu tarkun nafsi tarkun nasi akhiyafan yaltaqimuna itilafan wa wai za a yi barin mutane kawai su zama kaman dabbobi kowa ya zaɓi iya waɗanda yake ganin abokan hulɗar shi ne kawai ya hulɗa da su sauran ya rabu da su wannan magana ce ta kuskure la yajma'uhum babi'un wala rabitun wala yarbitu shatatuhum rabitun wannan magana ce kuskure ta kuskure ya mana ishara idan ga kuskuren ta da yake wajibi ne ya zama akwai shugaba akwai al-imamu al-mawardi littafin shi mai suna al-ahkamus sultaniyya ka'idodin shugabanci a musulunci a ciki yayi bayani dalla dalla game da wannan ka'idoji na kama shugabanni da yake cewa al'imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwa shugabanci an tsara shi ne don ya maye gurbin annabta fi shirasatin din to da wajibi ne shugabanni su kiyaye addini wa siyasatin duniya kuma su kiyaye gudanar da rayuwa wa aqdiha liman yaqumu biha fil ummati wajibin bil ijma' to da wajibi ne al'umma su sa wanda zai musu shugabanci wa in shazza minhum asab yace ko dake al-asam ya fandare bai da wannan magana wannan magana ce ta al-Imam al-Mawardi a cikin littafin sa al-Ahkam as ya ci gaba da cewa ya dauko daga Abu ya al-Farra inda yake cewa nisbatul imani wajibatu sanya shugaba dole ne al-Imam Ahmad yana cewa fitinar da za a samu a rana guda in babu shugaba za ta iya daidai da fitinar da za a samu a shekara 60 a hannun shugaba azzali wato a ce ga shugaba azzali ne shekarar sun yana zalunci ya fi sauki a ce rana ɗaya babu shugaba kalla abin da ya faru da sudan kalla abin da yake faruwa irin su libya da ire-iren a yayin da da ake ganin shugabannin wasu azzalumai ne aka ce bari a kau da su da aka kau da su sai zama kuma ƙasar mata gagaru kowa kowa ma zaman kanshi yake yanzu a libya yadda mutane suke yawo da waya haka ake yawo da bindigogi akwai inda wani bai sai ya ce kan zulba sai a kashe shi wanda kuma da shugaban ana ganin shi a zalimi amma ya iya wato sanya al'umma ashe suna cikin jin daɗi da masu sani yanzu mutanen libya za su yi nadama su fatan ina ma a mai da su zamanin mu'ammar kaddafi ya ci gaba da abin da suke gani zalunci ne wannan yana daga cikin bala'in rashin shugaba duk yadda kake ganin wani shugaba ya lalace ko bai da kirki ko bai yi abin da ya kamata ba inda za a wayi gari a ce babu shi a ce kowa ya zaman kansa da ranar za a gane wato cewa ruwan sanyi baya yin shayi kamar mutum ne mai gida yadda matar shi da 'ya'yan shi suke jin haushin shi suna ganin shi azzalimi bai kyautawa sai ran da ya faɗi ya mutu ko ran da ya basu ya ce ku je ya on ya on za su gane cewa ashe ba ƙaramin katanga ba ce gare su ka shugaba yake katanga ce ga mutane inda inda sun gane in ya faɗi to sun shiga cikin wani wata sarƙaƙiya mai wahala al-imamu ibn taymiya shekul islami rahimahullah a cikin littafin shi mai suna a siyasa shar'iyya fi islahi ra'i war ra'iyya yana magana game da naɗa shugaba yake cewa Naɗa shugaba samun tsari na shugabanci yana daga cikin manyan wajiban ayyuka da Allah ya daura mutane a duniya yace kai hasali ma da rayuwa da addini ba sa yiwa in babu shugabanci saboda su ɗan adam ba za su iya cika maslahar kansu ba da kansu sai in akwai jagora wanda suka yarda da shi wanda yake umarninsu ya hana su wanda zai sa su yi abin da ya kamata ya hana su abin da bai kamata ba wanda zai sa su yi abin da zai amfane su ya kau da su daga abin da ya cutar da su haka Allah ya yi ɗan adam ba su yarda su zauna sakaka ba shi sa sai Allah ya fara sa musu shugaban tun kafin tsaro inni ja'irin fil ardi khalifa tun kafin a tarin ziyarar da annabi adam aka sa musu shugaba ba wai sai an taru daga baya ayi tunanin to waye zai shugabanci da aka ba duk inda musulmai suke suka rike wannan ɗabi'ar ko a irin ƙasashenmu da musulmai suka rasa shugabanci wanda za a ce na khilafa a irin ƙasashen musulmai wanda kusan fiye da shekara ɗari musulmi ba su da khalifa na duniya amma musulmai ba su wuce ba suna ci gaba da zama a structure ɗinsu na jagoranci da aka ba ga kuma masallaci ne akwai liman akwai 'yan kwamiti akwai a anguwa akwai mai anguwa ko akwai bulama ko akwai ciyaman na kasuwa ko na 'yan acaba ko ina musulmi suka haɗu ba sa rasa samar da wani tsari wanda zai za su gudana ƙarƙashin shi saboda wannan shi ne asalin al'ummar musulmi kuma duk inda musulmi za su ce ba za su yi wannan ba ba za su samu kansu a cikin bala'in fiye da wanda suke ciki saboda mu gane muhimmancin samun da shugabanni a cikin din da muke rayuwa ko mu daina musu mummunan fata mu dinga musu kyakkyawan fata da fatan alkhairi saboda idan sun gyaru gyaruwan mu idan sun yi alkhairi mu ne zamu mura ibn tamiya ya ci gaba da cewa ya kawo wancan hadisin da muka ambata da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kharaja thalathatu nafar thalathatu fi safarin falyu'ammiru ahadahu idan wasu mutum uku mafi karanci za su tafiya to su sa ɗayan su shugaba ko dai zama akwai wanda a cikin su dama an san shine shugaba ya fi su shekaru ko shine mahaifinsu ko shine malaminsu ko shine ogansu a office in za ku yi tafiya da oganku a office sai an tsaya ce to waye shugaba an san shine shugaba dama shine daraktan ku yana bada umarni ko amma idan babu wannan wanda yake da capacity shugabanci to sai a tsaya a ce to wane mun naɗa ka a tafiyan nan kai ne shugabanmu kuma duk abin da ya ce a yi shi za a yi matuƙar bai yi umarni da sabon Allah inda ya ce a tsaya a yi sallah nan za a tsaya inda ya ce a ci abinci nan za a ci inda ya ce a sha mai nan za a sha sai dai shawara za ga ba ma iya yin wannan kowa sai dinga kawo ra'ayi in shugaba ya ce jama'a za mu tsaya mai sallah a wuri kaza wani ce a haba da Allah garan mu ce wannan ya saba wa tsarin biyayya ga shugabanni inda wurin nan da ya ambata ba wuri ne mummuna ba za a tsaya idan ko mummuna ne sai a ba shi shawara kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai sallah ka fita yaki za mu yada zango a waje kaza sai wani sahabi ya manzo Allah wannan wurin da kace za a yada zango Allah ne ya umarni ko ko dabarar yaki ce daga gare ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tunani na ne kawai sai ce to ya manzo Allah ina da shawara ina ganin nan wurin bai dace ba wuri kaza ne ya dace kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki da shawara so da abin da ya kamata a dinga wa shugabanni kenan a musu nasiha a ba su shawara kuma abu umarnin da suka bayar matukar bai saba wa umarnin Allah ba bayan da ya kawo hadisai sai ibnu taymiya yake cewa fa aujaba ta'mir al-wahid fi al-ijtima'i al-qalil al-arid fi safari tanbihan bidhalika ala sa'ir anwa'i al-ijtima'i allati hiya akthar wa adwam kaga aka ce a sa shugaba a halin tafiya wanda halin tafiya mutane ne ‘yan kaɗan halin tafiya yanayi ne wanda yake tamfarari da an gama tafiya kowa ya koma harkarsa don a nuna maka cewa to idan hali ne wanda yake an fi yawa shi ya fi cancanta a sa shugaba da kuma hali na dindindin kamar zaman mu a anguwa zaman mu a masallaci zaman mu a wata kasuwa a wata ma'aikata a wani gari din musulmai suke mu ɗalibai ne a makaranta to muna da shugabanninmu na ɗalibai mu musulmai ne a ma'aikata muna da shugabanninmu na ma'aikatar mu musulmai ne a masallaci muna da shugabanninmu na masallaci mu musulmai ne a unguwa kaza muna da shugabanninmu na wannan unguwa duk inda musulmai su shi sa aka ce sallah a zo a bi liman guda ɗaya limamin nan ba za ka yi kabbara ba sai yayi ba za ka yi ruku'u ba sai yayi ba za ka dago ba sai ya dago in kai kafin shi sallah ka ta ɓaci haka nan in za a yi azumi sai shugaba guda ɗaya ya sanar cewa an ga wata za a yi azumi haka ne da aka je aikin hajji duk taron al'umma aikin hajji, akwai liman guda ɗaya da ake cewa amirul hajji wanda shi zai ba da sallah a arafa da sauransu wanda zai hudu ba da sauransu duk waɗannan yana alamta mana muhimmancin shugabanci a cikin al'umma musulmi hakan za a je jihadi sai a nada shugaba haka duk abin da ake haka a cikin gida nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rajulu ra'in fi ahli baiti mutum shugaba ne a cikin mutanen gidansa to mu gane muhimmancin wannan ibn tamiya ya ci gaba da cewa Ya ce wa kazalika sa'iru ma awjaba Allahu jihadi, al-jihad wa iqamati al wal juma'i wal a'yad wa wa mazlum wa iqamati al-hudud la illa bil quwwati wal imara haka sauran abubuwan da Allah a yi na jihadi da tsayi da adalci da aikin hajji, da bukukuwa irin na juma'a da sallar idi da kuma sauran ayyukan da aka ce ayi duk ba sa sai inda karfi kuma sai inda shugabanci wali hadha ruwiya na haka ake ruwaitowa cewa inna sultana zillullahi fil ard shi shugaba yana matsayin inuwar Allah ne a cikin duniya haka ainihin wato ibn timiya ya kawo a cikin tafin sa mai suna wato a siyasar shar'iyya fi islahin ra'i war ra'iyya to haka nan al'alamatu shankiti kafin ibn ashur yana cewa wannan aya tana nuna wato tsananin buƙatar ɗan adam zuwa ga shugabanci tsananin buƙatar ɗan adam ya zuwa ga shugabanci shine abu na farko da Allah ya fara ayyana cewa zan yi kaza kafin ya yi halittar ɗan adam bai ce zan aiko musu da annabawa ko zan ba su arziki ko zan ba su ƴaƴa da jikoki ko zan yi su ƙabilu daban-daban ko zan yi su ƙasa daban-daban duk Allah bai ambaci wannan ba abin da ya fara ambata inni ja'irun fil ardi khalifa zaka wannan wato matsayi ne na larura ga ɗan adam cewa wajibi ne ya zama cewa a a ya zama cewa wato ɗan adam yana da tsari na shugabanci a duk inda yake ainihin wato rayuwa yana ganin bari mu wani ayat yi mana gagara abinda na ɗauka za mu mata kwaf ɗaya amma na gaba za ta yi ba in Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba da bayani akan abin da ya saura na ragowa aya ni ja'ilu ta'adda khalifa Kalu ta ji alifiya man yusrifiya ga wasu daga cikin tambayoyi wannan yace bana babana ya cika shekara ɗaya da rasuwa ina son a taimaka mini da addu'a sannan kuma a wani abu da ya kamata na yi mushi to addu'a da ita ce kawo abin da ya kamata ka ci gaba da yi ko da yaushe babu wani biki na musamman da ake idan mutum ya mutu ko ya yi shekara kaza da mutuwa wannan albasari ba al'ada addinin musulunci bane amma abin da ake so ko da yaushe mutum ya dinga yi ma mahaifinsa da suka rasu da sauran musulmi addu'a yana ambaton sunansu yana nema musu gafara da nema musu ainihin rahmar Allah da nema musu cewa Allah ya haskaka kabarinsu in muna ma mahaifinka da sauran gaba ki daya addu'a Allah ya gafarta musu gabaki daya Allah ya sa suna cikin kyakkyawan matsayi wannan yace me hukuncin aure wanda babu yardan iyayen miji ko matar dalilin difference na tribe suna jin kamar da masu tambaya irin wannan ko mace ba ta yin aure sai da izinin iyayenta karuwa ita ce mai aurar da kanta babu izinin iyayenta kuma idan tana da iyaye wanda suke raye ko wani ya daura mata aure auren bai yi ba sai dai in alkali ne wanda shi yana sama da iyayen alkali ko khalifa amma wai dan wani malami kawai ko wani ɗanta takife ya daura mata aure ba da izinin iyayenta ba ta wannan auren in void unknown bai yi ba sannan shi namiji idan balagagge ne wanda yake rashidi yana zaman kansa ya halasta ya ɗaura wa kanshi aure ya anshi aure a daura masa ko ba da sanin iyayen shi sai dai abinda kullum ake cewa mu gane cewa shi aure al'ada ne kuma Allah ya yarda cewa kowace al'umma su gudanar da aure gwargwadon al'adunsu shi sa idan mutum da matarsa suka musulunta ba za a ce sai an nana ta musu ɗaurin aure ba abinda suka yi a al'ummarsu ta kafirai da sunan aure musulunci ya yi da shi da haka idan mutum ya ga cewa zai iya iyayen shi ba za su damu ba shi kenan ya halatta asali amma dai neman albarka da neman a yi don wato ya zama da yadda su don su ta albarka to shi ya fiye maka akwai mota honda abj 572 wanda an ce ta tara hanya mutane suna son wucewa a tambaya ta biyu ce me hukuncin me abin da ke sa ka fara azumi abin da ke sa ka fara azumi shine mutum ya sadu da matarsa da rana amma idan mutum ba saduwa yayi ba koda ya zubar da mani babu kafara sai dai ramuwa daya idan kuma mazi ne babu ramuwa babu kafara amma ya rage wa azumin shi daraja mutum ne ya manta da yi sura ba har yayi ruku wanda ya manta bai karanta sura ba har yayi ruku babu komai a kansa babu sujudi rafkanuwa akan shi kuma raka'ar tayi insha Allah saboda abin da ya manta baya cikin rukunai rukuni a wanda zai bata yanayin sallah shine za a ce sai an yi sujuda ko wani abu da ya tabbata makamancin an tambayi an tambayi al Ibn Baz rahmatullahi alaihi game da irin wannan mas'ala ya ce babu komai ga wanda ya manta sura da yi sura a cikin sallah ba ba dole sai ya yi sujuda ba tare da cewa a malikiya akwai sujuda a kan shi wallahu ta'ala ala ba mu saurara a daidai nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba shine zai zama darasi na goma sha bakwai kenan ko a gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da azumi da muke yi da kiyamul layli da karatun alqur'ani da sauran ibadoji Allah ka karba mana ayyukan mu na wannan azumi Allah ka gafarta mana zanuban mu ka sanya mu cikin bayinka da kake yantawa ka sanya mu cikin waɗanda za mu samu tsira a wannan wata da dukan iyayen mu da malaman mu da sauran musulmi Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake ‘yanta su daga wuta masu neman buƙatu mabambanta Allah kai ka fi kowa sanin buƙatunsu ya Allah muna roƙon ka biya mana buƙatunmu na alkhairi ka sanya mu cikin waɗanda kake yafe musu ka sanya mu cikin waɗanda za su za ka sada da ni'imarka ka sanya mu cikin bayin ka intattu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum